'Yan gudun hijiran sun ce matukar gwamnati tana so ta magance rikice-rikice da ta kai ga salwantar rayuka da dukiyoyi to sai ta zakulo waɗanda suke haddasa rikicin domin yi masu hukunci. Ga abin da nake so in ja hankalin gwamnati, duk abin da yake kawo rashin tashin hankali yake nan a Najeriya. Ba doka, ba za a mutum zai yi laifi, ba za a ba hukunci, ba za a kama shi ba. To kaga kuwa kowa ya samu chance zai iya zai iya ramawa. To ya kamata gwamnati ta gyara wannan kurakuran da take yi. idan mutum ya yi laifi a kama shi a ai da lokacin muna yara idan mutum yi am robar ana kashe su muna kallo to amma yanzu an daina wannan gwamnati ta taimaka ma wa'inda aka kashe ta ɗauki nauyin makarantar mu saboda yawanci 'ya'yan talakawan su suke da burin yin karatu amma gwamnati ba ta duba irin haka ta bar mu kawai karatu kuma muna son karatu amma ba mu da halin yadda za mu dai jama'an mu suna warwatsi a wurare daban-daban in ka ɗauki hanyar abuja tun daga kan gidan abe ka je tafa sabon wusi da ka je kawai ka tsaya ka ce kana so ka ga al'umman matsarga za su fito Rayuwan haya suke a wurin har da suka gama kamfen a nan kaduna da daddare suka same mu bayan karfe takwas sun yi zama da mu sun mana alkawarin komawa gidajenmu sun mana alkawarin za su ɗau matakin da ba za a sake zub da jini a jihar kaduna ba to alhamdulillah mun ga ƙoƙari sosai yadda ake ƙoƙarin ganin an shawo kan abin amma muna kira da su ƙara ƙaimi. A nashi ɓangaren Ardo Gundaru ya bayyana matsalolin da suke ciki biyo bayan rikicin da ta kai ga raba su da muhallinsu da dabbobinsu. a jihar Kaduna wanda aka kore ba mutum da aka ba kuma ba a zura ba wannan da aka yi wanda kowa ba hidin da ke zuwa gudun noman ka an kwace inda ka je baka iya zama ba gudun gudun noma ka da gudun haya mai kyau gwamnati kuma ta taimaki mutane sai a ce yau tun lokacin da shugaban kasa zo ya furta wannan kuɗi ya rufa iya ce an roƙe shi har yanzu ba ma magana kowa yana fama da wahalhalu wani hijin hijira ka zo nan ka wuni ka koma baka da gudun noma da ka ce ka yi ba ka da abin zaka ba mai taimakon ka je kawo rata za ta ga abin takaici gurin masu sako magunguna mafi yawanci filani za ka sako kayan sassaka yan gudun hijiran waɗanda galibin su sun fito ne daga garin zankuwa da matsirga da marabar rido da wasu yankuna da ke kudancin jihar kaduna ƙarshen rahoton kenan laul abdulkadu lere labarun liberty